Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin waɗanda suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. alaikum. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai koma ne Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan batun nan da Malam Bahaushe yake cewa, wai ko namiji ya yi ado ne, wai shin da gaske hakan ne? ku a biyo mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Sannan kuma muna tafe da tattaunawa da wani matashin mawaƙi wanda ya shahara wajen yin waƙoƙin Hausa na zamani. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke girken mu Sai a gyara zama a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu sauraro shirin naku kenan na yau da goben da ke zuwa muku daga sashen Hausa muryar Amurka shirin matasa don matasa. Wata magana da ta yi fushi a bakunan al'umma a wannan zamani ita ce wai komai namiji yayi a ne. Shin ko kun taɓa nazari akan wannan magana? Za ku ji irin tattaunawa da muka yi musamman kan wannan batu da kuma jin ra'ayoyin al'umma akan wannan magana na komai namiji yayi a ne a wannan shirin namu na yau. Daga nan za ku ji daga gwanin matashinmu na yau da ya fice a fannin sha'antarwa da zafafan waƙoƙinsa wato auta MG Boy. Akwai tsararbar waƙa daga autan gare kuma soya masu sauraro. Idan muka leƙa kaniwood kuwa za ku ji cewa sanannen jarumin nan Ali Nuhu ya samu mukamin shugabancin hukumar fina-finan Najeriya. Sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yau da gobe. To madalla kamar yadda kuka ji tun fari maganar da za mu tattauna a kai shine batun nan da mutane ke cewa komai namiji yayi ado ne magana ce da aka daɗe ana yin ta ba tare da tsayawa a yi nazari a kanta ba domin sanin tasirin ta tsakanin mata da maza yanzu kai tsaye za mu shiga ajin namu don jin tattauna da muka yi da matasa maza da mata akan wannan batu ta cikin ajin namu muna tare ne da matasa maryam imran Suleiman Ibrahim da kuma Hafsa Muhammad Salis wanda za mu tattauna wannan maudu'i ita da su barkan ku da zuwa. To an ce duk abin da namiji ya ado ne ita macen fa bari fara da Maryam Imran Eh, duk abin da namiji ya yi ado ne abin da na fahimta da wannan magana ce ne ita ya mace idan tana wani abu da bai kamata ba irin haka kamar ba ma unguwa ba a ko'ina haka idan tana abin da bai kamata ba za ki ga ana yi da ita a unguwa kuma a wurare dai da dama ana cewa ai da ta zo wucewa za ki ji ana ai wanci ai ta gama zubar da kanta kaza kaza dai haka ko da a ce neman aurenta aka zo za ka ji ana cewa wannan ba za ta auri ba dai haka ai ta maganganu haka a kansa amma shi kuma namiji inda nake tunanin ana cewa shi ado ne duk abin da namiji yayi gaskiya ba a kallon shi a wani abu zaki ga koda cewar aure ya zo nema aka ce ai yana neman mata zaki ji ana cewa eh ta aure shi a haka ai Allah ya sa ita ce silar shiryuwar shi watakila idan ya aure ta zai daina wannan halin nashi to bangaren mace fa amma kuma idan mace ne gaskiya ko a dinjin shi ba za a taba barin shi aure ta ba za a ce ai wannan ta gama zubar da kanta gaskiya ba za mu bari ka auro mana mugun iri ka kawo mana cikin dangi ba to bari mu juriya wurin malam suleiman da jan cewa duk abin da kuma za ku kai ado ne yayin da ita maryam ma ta goyi bayan da cewa haka ne eto eh abin yana da fuska guda biyu domin Allah a duniya da ya ado ne a lahira kuma shi da ya yi Allah yana kallon shi ya san me ya yi mm. amma kamar yanda yanzu a duniyance mm. muke magana to a duniya a wurin shi ado ne domin me ita mace ita ce duk wasu alamu na fitsara idan ta aikata yake bayyana a gare ta. Zai mata tambari. Yawwa, kaga idan dai ciki ne namiji bai ɗaukan ciki, mace ke ɗaukan ciki. Idan an zubar da cikin ba namiji aka zubar ma da ciki ba mace ce idan mace ma da ciki mahaifiyarta a gida ma da ta kalle ta za su san cewa wannan yarinyar tana cikin wani yanayi ɗaya na biyu kenan a ƙarshe kuma idan ma ta fito duniya ta ce ai wane ne ya mun to a mahangar shari'ar ƙasa eh, na najeriya da ta allah abin da aka ce shi ne idan ya zo ya ce shi ba shi ba ne to a nan in a shari'ar musulunci ne ma za a yi mata bulala tamanin ta mai kasafi idan kuma ta taɓa yin aure a jefe ta in ba ta taɓa yin aure ba bayan bulala tamanin kuma a kara mata bulala ɗari na zina. Shi kuma nan kwarai kuwa saboda ba shaidu ta kasa kawo shaidu kuma ya yi denying sai yasa ni ce miki shi in ya yi a duniya lallai ado ne a wurin shi. saboda haka duk abin da zai sa mace ta yi wani abu da za ta bata ma kanta suna kamar samari masu zaman layi kamar yadda ita yar uwa ta faɗa cewa in an zo ma neman aurenta ma wasu sukan iya bata auren amma in namiji ne kuwa yana iya cewa shari aka mai amma ita ko tana da hanyoyi da dama waɗanda ba su kirguwa da za a iya sanin cewa ba kamulalla ba ce so wannan shine kaɗan daga cikin da yasa nake ganin cewa duk abin da namiji ya yi a duniya lallai kam ado ne a ƙarshe kuma idan ta ayyana shi a matsayin wanda shi ne ko kuma iyayenta sun yi karin cewa ya yi kaza ya yi kaza a lokacin nan danginta ne za su tozarta da ita kanta da yarinya kuma su za su kunyata ban taba ganin rashin lissafi ba irin na wacce wai mace yadda za ta je ta wani abun da zai kai ga ko a ce misali ta yi ciki a waje kuma ta zo ta kai karan wanda wai yayi cikin duk in ce wannan a daidai wannan lokacin kuma ita ta kara tona ma kanta asiri shi ba ruwan shi zai iya yin denying ya sha kenan ya kware kuwa ya sha a duniya to wani mu duba bangaren irin abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta inda zaka ga wa'ansu kafafen wa'ansu maza da matan kowa yana yin abubuwa kila wa'ansu da ba su kamata ba mm-hmm. amma me yasa aka furta a akan matan da kuma sa musu ido da kuma ganin cewa su bai kamata su yi ba amma maza in sun yi tabarar nasu ba a gani wato kin san ko fir'auna aka ce da ya tashi yin aure eh, mata ta gari aura ita ce asiya so kuma a social media yanzu ni dai domin allah in ga kin zo kina rawan tiktok kina rere kina batsa wai har in fi kai to sa rai na cewa zan iya auren ki tsakani da Allah ko kidan kokari ake miki ba namijin da zai iya auren ki kowa duk abin da namiji yake yi in ya tashi aure mace ta gari yake nema ya aura au duk sa shi kuma kwarai kuwa duk fasara sai kuma ba shi mata ko ya kai baro kwallon shege sai ya samu matan da zai aura kuma mutuniyan kirki zai aura sai dai abin da aka ce kamata dinu tudanu abin da kai za a yi maka wannan kasa na ga sai tsuma take yi menene nake bahangar a cikin wannan magana na cewa duk abin da namiji ya ado da ita kuma mace a sayawa ne a na ba ado bane ya kamata a yi musu hukunci daidai yadda za a musguna mata shi ma a yi mishi saboda mace da namijin kenan ɗaya suke tare suka yi laifin kuma laifi ɗaya ne a gurin Allah ba wani irin mata irin namiji ado yake yi idan ya yi laifin to amma an ku da dan adam fa a gurin mutane ne to mutane kuma suna goya ma maza baya ne sai sata yawanci maza suke irin ka cika ma wannan wuka in ana yin fada saboda duk ado ne su ma suke ganin kamar abu ado kamar idan aka ce ado mai kyau ne abu mai burgewa ne shi yasa za su ce to ai ado mai kyau ne za su dinga yi kamar wata da ta samu saurayi za ta yi aure sai take ba da shawara ta gano din iska ne sosai amma da naga ga din mutane sai cewa suke ta ki aure shi me ne a cikin in kin rasa shi zaki samu wani ne wato ita mace ba za ta samu namiji ba idan ta rasa dan iska kenan shi za iya bashi mata ta gari amma mace idan ta lalace ba za a bata miji na gari ba mm. ya kamata shi ma in ya lalace kar a bashi mata ta gari din ya aure lalatacciya irin shi tunda shi ma ya lalace ba wai a ce wai wani shi ado yake ba ita ce kawai abin kyama da wani abu ana ƙara sa mata suna ji kaman su ba komai bane to wannan ai kaman ba daidai bane to ki hausa ba ya ce duk abin da namiji yayi ado ne misalin abin da ya faru a TikTok da yake ta yawo na wata da suke tare da saurayinta suna posting hotuna videos da ya haka fitsara dai iri-iri tare suke yi da shi wannan saurayin nata hmm. har ma za su yi aure ita ta je ma ta haɗa lefe ta haɗa komai na aure akan cewar za su yi aure tare da mm. shi kwatsam rana ɗaya sai jin labarin zai zai yi aure tare da wata kamilalla a waje kun ga kenan cewar namiji kuma da aka tambaye shi sai ce iyayen shi sun ce ba ta da tarbiya kuma fa tare suke aikata duk wani abu da suke aikatawa kun ga kenan su kansu iyayen sun san cewar tare suke aikatawa amma ba za su bar shi ya kawo musu baragurbi cikin dangi ba sannan kuma ita wacce zai aura din na tabbatar cewa iyayenta su ma sun ga wannan bidiyon sun ga wannan bidiyon abubuwan da suke aikatawa tare da mm. wancan amma kuma ba su hana shi yarsu ba suka ɗauki auren yarsu suka bashi amma kuma kun ga ita an hana ta auren an hana shi saurayin dan ya aure ta saboda kila fitsara ya zama mata tambari kenan mm. tabbas fitsara ya zama mata tambari shine wannan abin shi yasa ake cewa shi namiji ko me yayi ado ne a wajen shi za ka ga abubuwa da dama suna faruwa namiji zai kama matar shi ya duke ta amma ƙarshe ko da ta koma gidan ta sai dai ka ji an ce ki yi hakuri zaman aure hakuri hmm. ake da shi amma kuma da ita ne eh. idan ka ji ba gidan rediyo ba ko ina idan ka je oh. zancen ta ake yi sai ta yi suna ma kana jin fa irin wutan da take yi ta ce fa duk abin da kwaiko yan gata ne eh, al'umma sun karbe ku haka ne abin da ta faɗa kuma ni abin ma da nake so in ƙara shi shine a Kano akwai wani matashi da aka yi wanda ake ce mishi dan madara dan madara farko ya taso yana shaye-shaye yana fadawa kwata mankas har mata na zuwa suna zolayarsa cikin ikon Allah yanzu maganan nan da nake miki ya tafi umara ban sani ba ya dawo ko yana hanya to amma idan kika duba rayuwar dan madara inda mace ne ta irin wannan rayuwar ba saudiya ta je ba duk inda ta je hmm. in ta dawo ko masallaci take yawo da shi a kanta wannan abin da ta aikata na shaye-shaye da tsara da a ga maganganu na mara kan gado wannan abin da ta aikata zai bi ta har 'ya'ya da jikoki to yanzu shi dan madara yanzu a haka ina tabbatar miki in ya dawo ba zai taba auren mace irinsa ba sai ya samu duk inda ya je neman aure mace mai tarbiyya za a bashi kuma kake mamaki ma a ce ma da alkur'ani zai aura to amma da yake shi namiji ne kinga abun abin bai affecting din shi sosai sosai ba amma yau da mace ce na gaya miki to ina tabbatar miki duk garin nan sai an ɗauka cewa wacce ai ba za ta samu miji na gari ba saboda me ta taso a wani yanayi na mara kyau mara tarbiyya shaye-shaye da sauransu so wannan shine misalin da nake so in dan bayar akan wannan to ita fa ta ce ai adalci ta ce yanda fa aka tuhumi macen nan aka kuma ganta da laifi shi ma namijin ya kamata a tuhume shi ba wani magana da abin da ya ado ne kuma kamar yadda ya ce wai duk iskancin da ya idan ya dawo zai aura mata ta gari to gaskiya majority ma suna auren wa'inda ba na garin ne za ta iya akwai yan iska da yawa ba za ma ka taba tunanin yan iska ne ba ba yanda za a yi ka sani mm. sai su je su yi kamar su yan na ne mm. su kuma masu neman su din wa'inda ba sa je su yi tunanin cewa na gari wato ya gudu a laifin da ya yi yana ganin ya tsira tsira ba mm. eh su je a auro sai daga baya suke ganewa ko ba su gane ba wata ran dai sai sun gane sun dai aure ce sun dai aure na banzan to kuma wai a ce wai mata ba za ta samu miji ba yanzu kamar yanda yace ko ina ta je ko ta yi tuba menene da menene to hakan ne yake samun mata su ta yi su ce to in ko na yi ko ban yi ba mm. dai ba zan samu miji ba sa karban su ko eh gwara ma kar in tuban ko wani abu su kuma maza haka ne zai sa su dinga yin abin da suke yi su ƙara yi ni a tunanina a dinga haɗa su a yi musu hukunci tare ya kamata a dinga haɗa su ana yi musu hukunci tare saboda kowa ya gane laifin shi kuma duk namijin da yake tunanin wai zai yi ma Allah waye wai ya je ya gurɓata wata yarinya zai je shi ya aure kamilalla ba zai yi ma Allah waye ba dole sai ya aure gurɓatacciyar nan to matan nan ma su ma su kama kansu shine kawai magana to kuma gaskiya ya kamata dai yanzu matan su ma su gane cewa duk da ana cewa da abin da namiji ya yi ado ne to su ma matan idan sun tuba har sun koma ga Allah bai kamata a ce ana gyamatar su ko ana musu ana musguna musu ko wani abu ba a'a tun da sun tuba a janyo su jiki a daina hana mazan auren su dan mace ta je ta lalace iyayen su suke fara cewa a'a ba zai aure ta ba kuma bacin sun san cewa su ma fa wannan dan nasu yana aikata abu ba daidai ba amma idan ana tirsa samu mazan dole ka aura tun da kai ma kana lalata 'ya'yan wasu su ma za su rage wannan barnar da suke aikatawa jan hankalin da zan yi zuwa ga mata ne ana cewa eh namiji ado ne a gare shi amma dan Allah mu ma mata mu dinga kiyayewa sabida ko me kika aikata kanki zai dawo zai bi ki zai bi 'ya'yanki baki kaɗai har dangin ki ga baki ɗaya ya kamata a ce mata mu ma mu gyara mu ji tsoron Allah in kuka lura ko a zaman aure ne mm. idan mutum ya auri mace wacce ta yi rayuwa mara kyau a baya daga baya zai iya zuwa ya sani ko da shi ma ya yi fiye da nata idan ya sani daga baya zai ce shi ba zai zauna da mara tarbiyya ba wadda ta lallata rayuwanta kafin ta shigo gidan shi hmm. shi ma fa karki manta shi ma fa eh, wai dan wuta ne ke zagin konanne shi ma fa yayi wannan abun. Hmm. so kuma idan yayi wannan a wannan lokacin mutane ba yanda za a yi su hikaito nashi ko su hmm. tunano nashi amma ita din nan in ta fito shikenan kuma kuma duk wanda zai zo auren ta zai tambaye me fito da ita gidan miji sai ki ji an ce ai saboda halinta da kaza da kaza kaza aka mai rufa rufa ya samu ya aure ta ai wani magana da ake faɗin duk abin da namiji ya yi mace za ta iya yin fiyar da haka to amma ina so ki sani cewar mace fa tana da iyakar iya abin da za ta iya yi ba wai duk abin da namiji ya a ce mace za ta iya yin shi bane saboda haka ki tsara mutuncinki walle walle ne ka na ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba Wale-wale wana ta ɗauki kama za ta kai mogaci ba dukkan mai mulki idan ba zai yi adalci ba watan wata rana akwai atashi ba shi ne ba tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta dauki kama karya karya mu ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma kawai shi ya tara arziki dan zamba raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba kan ce ra'ayi riga ne kowa da irin tasa ya sa mun shiga gari don jin ra'ayin mutane maza da mata kan maganan ta kome namiji yayi a doni. sunana balaraba abdullahi gaskiyan magana ne komai fa namiji yi ado ne domin akwai abubuwa da dama wanda namiji zai yi shi mace ba daman ta yi shi kaman kwallo zai tube iya daga shi sai gajeren wando ya ta kwallo ka gani mace ba daman ta yi wannan sannan kuma yanayin shi ma da zai yi ya fito shi ba ruwan shi da komai kwalliya ne a guri shi zai iya kwanciya a waje fa ya baccin shi matan aure ko da budurwa ce wallahi aka ganta tana bacci a waje sai an zo an ce ba ko ba ta da hankali ko ta matsala ya same ta shi ko duk inda ya ga dama zai iya kwanciya ya bacci a waje kamar abubakar Cofa saboda shi kanshi namijin yana da kunya manya yau ko me kake yi akwai lokacin da zaka zo wani abun ana rikodin din shi sai ka zo neman wani abu sai a kalle ka ce to ai duba baban kuma abin da yi kenan to ka ga cewa bai kamata ba yanda ake cewa mace na da kunya namijin ma yana da kunya dan kada ma mu dinga amfani da wannan kalman bai ma kamata ba shine gaskiya maka kunya to ummu huzaifa gaskiya ra'ayina akan namiji da abin da ya ado ne to duka bai Allah ya halicce mu kuma har ma Allah ya karrama namiji akan mace tunda namiji shine gaba da mace amma gaskiya irin wannan kalma da take fitowa daga ba. bakunan mu akwai dalilai da saboda akwai abin da idan na namiji ya yi gaskiya idan ya mace ta kwatanta irin shi sai ta bar gari shi zai zauna daren dam a unguwa amma ita zaman nan zai gagare ta to shi yasa kore zaka ga mutane mutane ana yawan faɗin ciwon idan namiji zai yi abu shi na shi ado ne ita ko mace in ta abu sai zama mata abun kunya mutane dai Allah ya tara masu amma dai gaskiya amma namiji dai kamar akwai abubuwan da zai mace ba ta taba kwatanta irin shi ba sunana Abubakar Abba ni na ganin wannan abin kuskure ne saboda ba za a ce wai namiji komai ado ne to an ce komai namiji ya ado ne ma'ana duk wasu badalu da namiji ya aikata su ma sun zama ado wani abu ne da ya kamata a ji hankalin mutane su gane cewa ba wannan abu kuskure ne ma a tunani na faɗa shi saboda abu ne wanda idan aka ce an ci gaba haka yaran mu na ba masu tasowa musamman jikokinmu ba a san irin su kuma tasu sallar za su ɗauka na irin wannan magana ake a faɗa ba wanda kuma a ubangiji wani abu ne wanda yake abin sabawa wanda kuma zai janyo mutum ma halaka umar kai ga adam da bana ganin cewa wai komai namiji ya ado ne bai kamata ya zama ado ba su a nasu tunanin suna ganin cewa namiji yana yin abu mara kyau ya dona ya ce ya tuba zai yi achieve abu mai kyau a rayuwan shi macen kuma ko da ta ce ta daina ba za ta yaka ba amma kuma duk da hakan bai kamata a ce mutum yana yin ba duk ana nan ana nan wata rana zai affecting ƴaƴan shi wani dole zai gogon a ƴaƴan nan nashi ko da ya daina din da ya samu abin da yake so in ya haihu za a gogon samuwa ƴaƴan shi wata rana rashin faɗa ba ne tashi fa ba kuɗi ba ne sofa ba kyawu ba ne tashi fa ba ado ba ne ba abun gudu ba ne so Empty boy recorder. fatan kun shakata da wannan wakar daga auta mg boy mai taken ba fada ba ne soyayya yanzu kuma bari mu mika ku gare shi don jin takaitaccen tarihinsa kamar yadda kuka sani suna na auta mg boy karamin mawaƙi daga jamhuriyar najeriya da farko dai ni haifaffen zaria ne sannan na yi firamare a zaria na yi sakwandiri na a zaria daga nan sai ubangiji ya turo ni cikin harkar waka su na na zauna a nijar shekara biyar wanda a sanadiyar haka ɗaukaka ta ma na same ta daga nijar ne su sannan a yanzu haka dai batun da ake ina da mata da yaro guda daya. sannan waka ta ta farko ita ce in ba zan manta ba ni da abokina na yi ta ana ce mata bali mg ga dan auta sunan waka kenan sannan yanayin samun kuɗi kuma alhamdulillah mun gode Allah da inda Allah ya kawo ɗaukaka yanzu abubuwa na tafiya yadda ya kamata so alhamdulillah sannan ina fata alkhairi ga gidan rediyon BOA Hausa da shirinmu na yau da gobe. shirinmu na yau da gobe shiri ne da ke kayatarwa yake nishadantarwa saboda haka ku kasance da gidan rediyon voa domin sauraron shirinmu na yau da gobe na gode daga Kannywood. sanannen dan wasan kwaikwayon nan na masana'antar shirya fina-finan hausa na Kannywood wato Alinuhu wanda aka fi sani da Sarki Ali ya samu sabon mukamin shugabantar hukumar fina-finai ta Najeriya wato Nigerian Film Corporation wanda ke da alhakin kula da dokoki da kuma al'auran shirya fina-finai a Najeriya. An haifi Sarki Ali Nuhu ne a shekara ta 1974 kuma yana da mata ɗaya da 'ya'ya biyu ya kasance jarumi mai shirya fina-finai kuma mai ba da umarni masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke girken mu muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zaure namu. Malama Aisha barka da zuwa. Barka ka dai Assalamu alaikum masu rari. Malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren. war gida yau za mu koyi yadda ake hikima. wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinken ki na yin hikima gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi zaki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai Zai ki saki kina dan sassaka shi haka za ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki zai ki dan sassaka shi haka za ki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Najeriya wato Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da shirin